A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi siyasa da mazamantakewa, a yau mun samu zantawa da wani matashi mai sana'ar cajojin waya ga yadda hiranmu ta kasance da shi. Sunana Kamis Ibrahim, sana'ata sai da kayan cajoji. Ga ka matashi kimanin shekara nawa kenan kana wannan sana'ar ka? To gaskiya akalla ba kasara bana ba goma sha baya. Tun kana dan yaron ka kenan? Gaskiya tun ina saboda me yasa wannan sana'ar na rike kaina na rike yan uwana makaranta ta lafiya ta lafiyan iyayena ka ce makaranta da wannan sana'ar ta ka kai karatu kuma nisan wani da wannan sana'ar na rike ta na rike kaina na rike makarantar da nake yi domin me makaranta yanzu ina mataki na secondary secondary level to da ita din na rika to menene burinka a rayuwa dangane da wannan sana'a ni buri na a rayuwa kullum abin da nake so matasan mu su rike gaskiya saboda duk sana'ar da zaka yi komai kankanta ta inda za zaka rike gaskiya za a gari ta ni ma ba komai ne ya rike ni ba gaskiya ce ta rike sana'ar taka kana da burin ka bunƙasa ta fata na kullum Allah ya kawo hanyar da zan yi in fita daga nan wajen domin me ni ma na kula da wasu yanzu fata na gwamnati ko al'ummar gari wanda suke da ra'ayi tunda ba za a ce duka ba wanda suke da ra'ayi wanda Allah ya sa in da aka samu karfi na gudunmawa daga ko gwamnati ko ɗaiɗaikun al'umma muna biɗatta ba ni kaɗai ba akwai al'umma eto eh ni ban taɓa batun da muna a ƙungiyance miki muna da ƙungiya ƙungiyar mu tana nan tana fafutukar wannan abin amma gani ɗaiɗaiku jama'a kin san gwamnati ba ta yin wannan ita gwamnati ta fi magana kungiya. Burin wannan matashi da ya samu rance domin ya bunƙasa sana'arsa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.